mun cikin kitabar sarati idan ba kumance ba yau babinmu wato yan bagi almashari ila salati da sakina ya kamata mai zuwa masallaci ya yi a zuwa masallaci da sakinatin da natsuwa shine ya darasin mu a yau wato duk wanda zai je masallaci ya kamata ya yi da natsuwa ba tare da gaggawa kamar wanda a wani abu ya cije shi ba so ake wanda bai na masallaci ya tafi bisa ga natsuwa har ya isa masallaci wannan shi a abin da ake bukata a cikin wannan babi namu ka ta da radiyallahu anhu kan bainama nahnu nusalli ma annabi girshi muna mu muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa wasallam istami'a jalbata rijalin sai ya je wani irin sauti na rijali wato wasu mutane ya ji wani sauti da kariya ka aljarba bi tariki suwatu kalami wa harakatu wa ajalatin abinda aka ce rijali a anan wato daga murya da ƙara haka da kuma motsi da sauri wato alama ana tahiya da gudu-gudu haka zuwa masallaci sai annabi da ya ji wannan walan ma tada sanda annabi ya gama salla kala sai annabi ya ce ma sha'anukun ya sha'aninku nina na yasa na ji abin nan na ji rigima ƙafafu bayana rigima mice na jiya kalu isa janna ila sala suka ce gaggawa ce maka ila sala ta zuwa ga sallah isa janna ila sala muna gaggawa ne zuwa ga sallah wato suka ce sauri na suka yi zuwa masallaci wannan shi yasa annabi ya je wannan sauti ana sai annabi ya ce to daga yau bala ta faru kakku ku a haka idan kun to zuwa sallah ka ku sake gaggawa ku sake gudu da ƙari kuna tafiya da sauri ka goma ya haka a taito masallata, in kun zo za kuna wurin sallah fa alaikum bisakina na umarce ku da natsuwa in za ku yi tahiya duwa ina za su na masallaci annabi ya ce fa alaikum bis na umarce ku da natsuwa in za ku na wajen sallah wa ma adaraktum fasallu abinda kuka iske sai ku sallata wa ma fatakum abinda kuma ya kuce muku fatin muhu sai ku cika shi ko mina na ya kuce muku to sai ku cika shi amma dai ku ba gaggawa in za ku na masallaci saboda kun gani kun mutum zai na masallaci ko da ya ji an ta da sallah to ba a son ya yi abin nan ko da ya ji an ta da sallah ba a son ya yi iya da gudu-gudu haka ya tayi a hankali shi ya yi idan ya yi ɗan gudu-gudun haka ya yi sauri bai yi haramun ba cikin magabata akwai waɗanda kaɗan shekawa ma amma dai abin da ya fi kyau shi abin da annabi ya ce shi ya fi kyau amma in ya sheka din bai yi shi ba abin da kuka iski sai ku cika rawahu salata wa bi riwayati idza samaytu al-iqama in kun ka ji ana iqama wamshu ila salati ku yi tahiyya sannu sannu zuwa wurin sallah wa alaikumus sakinatu wal wuqar tare da kai tare da ku akwai sakina wato natsuwa ta jiki ƙara da kuma natsuwa ta zuciya wato as-sakina natsuwa ta jiki wato shi na ya ce as-sakinatu at-ta'anni fil harakati yin a hankali a hankali wajen motsin jiki wato sauri shi aka ce ma na natsuwa ta jiki abin da na wa adami al'abati da rashin wariki amma wa roƙaru natsuwa wadda aka ce ma al'oƙaru da ilhaya wato cikin sifa wato ga zuciya natsuwa wadda aka ce ma ƙaru ta kasance ga sifar mutum da kuma zuciya ta amma sakina ga jiki na kawai take motsin mutum shi aka ce masa kina motsin jikin mutum wa ya ce ka gadda basari kamar rinsa ido in mutum na zai na wurin sallah ba a son yana dibe-dibe Yan son samu na so aka yi dan bai dibe-dibe in zai na masallaci wa adar da iltifati kuma ba a son waiwaya to wanda zai na masallaci ba a son yawaita waiwaya in dai ba wata yace na a akwai ba ba a son mutum na yawaita waiwaya in zai na masallaci awu ma wahidu ko kuma da astakinatu da alwakar duk abu ne wasani ta'kidun a na biyu karfafawa ne ga na daya wato as-sakinatu natsuwa walau qaru natsuwa ya kuma ya fassara su guda biyu na farko as-sakinatu natsuwa ga tahiya walau qaru natsuwa ta zuciya yace auhuma ko kuma su duka wahidun duk abu ɗaya ne ko ya zan duka abu ɗaya ne wato da sakinatu da waƙaru duk su zama abu ɗaya to ala yake halin da duk wanda zai na masallaci ya yi cikin natsuwa aka so ba a so mutum na sauri kamar mawakaciya ta sha kwaya wala tusiru kada ku dora sauri in za kuna masallaci saboda wani in yi tahiyar nan sannu sannu ladar tahiyar ta yi ladar sallar yawa tun da duk tako guda lada guda eh, gamarar zunubi guda daraja guda to kaga in kai tako hamsin kamin ka kai masallaci lada hamsin za a baka duka sallar lada ashirin da bakwai za a baka an baka da yawa saboda haka shi ta annabi ce ko da mutum ka zuwa an gabarta mai ita la sallah sai ta zama nafilatan ƙari gare shi kamar wanda annabi ya faɗa cikin wani hadisi kun ga wato tahiyyar tana da muhimmanci tun da ta yi sallar lada wala tusra'u kada ku yi sauri fa ma adraktum fasallu abinda kuka iske ku sallata wa ma kun fa abinda ya kuce muku ku cika wa bi ukhra cikin wata ruwaya idza suba bi salati in an kai iqamar sallah wala alaha ahadukum dayan ku kashi gudu da tayya da sauri zuwa gare ta walakin liyamshi sai dai ya yi tahiya wa alaihi sakinatu wal waqar tare da shi akwai nutsuwa ta jiki da ta zuciya sallama adarakta ka sallaci abin da ka iski ba ce an kai dole sai ka iski sallah ba inda ba laihi na kai wajen hitowa ba sallama adarakta wa kadima sabaka ka karanta abin da ya kuce maka da wannan malamai suka haɗa hadisan guda biyu suka ce haɗe su yana yiwa in ka taho ka taho da natsuwa in ka iske abinda ka iske ka sallata abinda ya kuce ma karanka faƙadi karanka kira alliman inda ya yi bayyana ka yi bayyana inda ya fatiha da sura ka yi fatiha da sura sannan kuma fa'atin mu ku cika adadin yawan raka'o'in kuma ku kuma ku cika adadin rafawoyi hadisan ni duka kayan aiki da su wa an wa anan nabi sallallahu alaihi wa sallam daga shi abi tada daga annabi sallallahu alaihi wa sallam idza uqimatu salatu in ayi iqama salla fala taqumu hatta tarawni kada ku tashi sai sai kun gane ni dan yana yiwa ladan saboda fadanin kulawa sai shi shiga liman ku ba ku gane ba dan ba ya hana ya kama sai an gane shi to idan ladan ya gane ba ku gane shi ba yana yiwa shi shi ya kama shi ladan to in ya ya kama ku in ba ku ga mun ba ku yi zaman ku in ya tsaye ya kama sai ku yi zaman ku fala ta mu kan ku ta yi tsaye hatta ta rauni sai kun diba kun gane ne to in kun garan ku ta yi saboda shi ladan aiki ne yana kulawa ce ta shi yasa zamanin annabi ladan ya kan ce kayi annabi gida ne amma mutane da aka zaune masallaci ba su ga ba su ga abin nan annabin ba to amma ladan ya gane da ba a yi kama sai an ga ladan a sai an ga liman ba a yi kama sai an ga liman to idan shi ya ga liman ya yi kama ku ba ku ga liman ba ku yi zaman ku in kun ka gani ban sai ku tashi gani rawahu shaykhani wa tirmidhi bukhari da muslim da tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi wa zada tirmidhi ya kara da cewa hatta rauni har sai kun ganna kharashtu na hito sannan da sai ku tashi amma in ba ku ganna kharashtu na hito ba to ka ku tashi ku zaman ku ku kare ladan da ikama ta ko shi in ya gaji a zaune ya kai ya yi kafa ya ji jiran liman tun da liman wata rana liman an taba yi ya kama ya taso ya shiga ladan na da gane-gane sai ya gane tun da nesa sai ya yi kama bayan ya yi kama liman bai kawo masallaci ba sai wani ba kawai ya sai sai ya ce indi munajata yana da ganawa da kai a cikin tun da ishayi sun ka kama ganawa sai da asuba ba kawai na ina ruwa rai da a wani tashi da ya sani bai saki annabi ya iso masallaci ba sai da asuba sai karshen dare inda annabi ba mai karfi na ba ina ya kai tsaye wannan tsayi tun da ba zaune an kai wata yaki to ko da annabi ya shigo masallaci a sahabbai kowansu ya yi kwana amma da zaune ta habi so kansu tana gyangyaɗi ta buga nan ta buga nan sai annabi ya ce na hula waqatu a lokacin gashi a lokacin isha ƙarshen daren Lola ana shuka ala ummati ba don kai tsananta ma al'ummata da ba a koma sallar isha sai ƙarshen ran kun ga annabi hikima a gare shi yake cewa ba kawai ga ya laifi don ka ga laifi ne sai ya ce ma wanga ma shi a lokacin ta don su san ba kawai ga yi don ka su kama zargin ba kawai kowa ya ce ba kawai ga bai da kyauta bai kyauta ne ya ce to wanga ma shi a lokacin ta ba don ka in sana ta ma al'umma da na ce ka a koma isha sai karshen dare Eh? sun ƙara sabon ilimi kuma an kare mutuncin ba kauye don haka ba mai cewa ka tsare annabi Aisha ya kawo ce ci tuwon ga mace a lokacinsa don haka ba kauye ya ma kyauta da ya kawo lokacin shayi bai wani lokaci ya wuce to ala aisha halin gane ganin ladan yasta ya gano shi tun nan nesa bai sani ba kauye na nan bakin gida na shi ka jira shi su gana sannan ya kawo a to duk irin wannan kun ga da ya ce ka kowa ya tashi ya gane su ta haɓe da su tashi ba suna nan zaman su ladan ya yi kama ta ya gama ya yi tsayi ya yi tsayi shi ma ya zaune kwana ya kwashe shi su ma duk kwana ya kwashe su to don haka in an yi kama ku kada ku tashi sai kun gane ni in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa sai an gani ba to Allah ya ƙara mana gudunmawa yi, Allah ya ƙara mana taimako ne Allah ya ƙara mana imani da ilimi Alfasar salisu fasali na uku fi sifatul imami game da tifar liman wanda aka so a kaya ya zama liman to yanzu sifa ta ce za mu karanta an maliki bin al-huwaiti radiyallahu anhu qal maliki ya ce a taito nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo wurin annabi ana wa sahibul li da ni da abokina muka zanna tare da shi muka gana tare da shi falamma aradtu in eh, ikfal sadda ne ni in koma min indi in tashi daga wuri ne in koma gida qala lana sai annabi ya ce muna idan hadarata salatu in sallah ta zo azana ku yi kiran sallah sun ma'aƙi ma sannan ku yi kama wale ummu kuma a kabaru kuma wanda a ku yi muku limanci kun ga siffar liman a samu dattijo Sifa ta ɗaya kenan a samu dattijo wale ummu kuma a kabaru kuma wanda a ku yi muku limanci wannan sifar liman kenan in dai akwai dattijo cikin waɗanda sun ka cika sifofin limanci to ba a sa yaro dattijo aka sa wannan hadisi rawahu a talata, malaman hadisi uku suka rawaito shi Wale abu wala abi dawud ruwaya abi dawuda liyo adillakum khiyarukum zababbin ku su yi muku kiran sallah wato a samu mutanen kwarai a sa su zama ladabai wale ya ummukum uku, makarantan ku su yi muku eh, limanci wanda ya zama ya iya karatun alkur'ani ya iya karatun sallah karatun da zai yi na sallah in ya zama shi ne babba kuma ya iya karatun sallah sai ba biyu ya haɗa su in ya zama wanga shi abbabba wanga shi iya karatun sallah wancan bai iya karatun sallah ba to nan sai da ƙuri'a kowa na da sifa guda to nan sai da ƙuri'a eh babu wanda ya wuce wani duk ɗaya suke to nan sai da ƙuri'a amma in ya zan yana babba kuma ya iya karatun ƙur'ani to shi aka ba ko da ga makarancin ƙur'ani yaro ba a ba shi don wancan na da sifa biyu Darasi biyu gare shi ba a mai sai kasa shi a kaza kamar dai rufa ga mai shi ma ya jero in sun zama iri kaza to mai jima kaza har ya kai kashi ya ce to a kuri kuri'a tsakanin su don duk sun hada su duk iri guda suke ya ce to a kuri kuri'a abin da ya sa kun ka gamu nan ba mai haka nan nan wanda ma ya muku limanci ya kyauta wanda ya muku limanci na ya kyauta nawa kuka ba shi? balle ku tsaya ce sai sai wani sai wani sai bai gare ku nawa kuka bashi dan Allah na taimakon ku na mai ya taimaka duk wanda ya limanci yanzu ya taimaka ko da yake dai ga wasu abubuwa na da fara shigowa irin lokacin ya ga kwana ji an ka dai taro zai ce wani shi an liman ba ka sanana ga hannun ko an ka dole da wani shi an mataimakin ma ba ko liman na shi an mataimakin ba masallaci kaza to kun ga wannan wani abu na ya shigo ana tallan limanci a samu kuɗi to amma wannan ainihin ɗan lokaci na tun da an gama siyasa shi ke na ruwa wani da mataimakin liman na ko liman da na ruwan da shi an gama siyasa to kun ga ba a ba liman ko ne saboda haka ni shi ya ban zargin limaman mu haka kwarai to ya te kwasu da liman in yi kwasu da liman yana za a dauka aiki na za a biya ne in ya te yi karatun limanci kawai yanzu kun kama saudiya su dai tun yana yaro ya ka karatu bai bari ba na limanci sai da ya zama farfesa a kan limanci kawai to nan ta ka zama farfesa na limanci ka zama mai baka limanci ya baka kuɗi saboda kun gaba ba mu da suwa su gwamnati ta shi yasa suka abin da suka zuwa karatun limanci don limanci kun san duka ne dunkule shugabanci to Allah ya ƙara taimakon limaman mu. ana bi masaudin radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wa sallama, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah yana yi wa mutane limanci wanda yi su kira a ƙura'anin Allah Kwayin kanu fil kira a tisawa idan da kira a suke limammai goma na ka takarar limanci kowa duk iya kira a su guda to fa alamu wa sai a diba cikin su wani sanin sunna da ya an wannan nan wanda ya sanin suna kun ga waccan daraja ta rubuta kira'a yana da ita kamar da kowa ke ita to wanda ta sunna ya karu da ita saman su ku sai a dibe shi sai a bashi wayin kanu da sunnati sawa'an in ga sunnar duk shekaru duk ɗaya suke kowa masanin sunna to ba haka da mawan ta adiba cikin su wai wani na ya riga hijira wato wani na ya riga baro bid'a ya dawo ga sunna ya kaurace ma bid'a don za hadisi ya ce muhajiru man hajara man halafa an mai hijira na kware babban mai hijira wanda ya hijira ga abin da Allah ya hane shi gare shi to sai a duba wanda na ya fara zama ahli sunna cikin su ya an ga wanda ya fara kaurace ma bid'a to sai a bashi in ko su duka fa in kanu hijira ta wani in sun gama ga hijira duk dai suke duka ɗaya suke gani hijirar to haka da muhansan nan sai a wa girme ma wani tun da komi sun cika tuwa a babba aka bar hukuncen da mun kawara da shi ba da hadisin harko to eh, sai a dibe shi to daga nan kun sa an ka kai an ka ce to a dibe su in an ka sako to hayi wato hayi ne sun kai wa kyau an ka kai an ka ce a wa huska ce ta yi kyau duka dai daraja ce don dai kada a yi jayayya kan mutum ya ce haƙƙina na an ka shi mai an ka bawa ne to sai a yi ka, ba in an ga wanga daidai a kuji wancan ha a kai inda wanga ya yi wanga ce to kai ka dara shi wuce kun ga ba magana zalunci adalci ba kamar a siyasar najeriya ba ne Kusan siyasar najeriya ba a cewa ilimi sai aka wa aka so wa muka so wannan muka so shi ke kun ga wani zai ga gashi da ilimi sai ga an zalunce shi to ga wannan ba a son zalunci wala ya umman nan rajulun rajula fi sultani kada wani mutum shi yadda cewa wani limanci ga iko ne a ba shi mulki na masallaci ka tokata da jami'i ciki ne ko ala don ga ƴan shaku da katawa liman mai tauba ba wanda ba masalla ku kore da masallacin ku je kaka dawo masallacin na gama da ɗan kwamiti kake ko ne kakka dawo masallacin ke can masallacin kasuwa ko masallacin gidan mai inda kasuwa ta kawai ko wato shi sallah ya wuce ke can ka yi kasa ko ne ba ka sallah nan muna da limamin kada ka dawo wurin waɗa mai aka wala ya kawo bi baiti ala takarumati kada kowa ya zo gidan wani ya yi zaune bisa kujera kai ta girmamawa illa da izini sai da izini in shi ya ce ma ka zanna bisa kujera kai to zanna in ba shi ya ce ka zanna ba kakka tawo gidan mutum ka ga kujera mai kyau kai ka yi shi kai wawa aka ce ma ko ne. ibayi in yi ci zanna nan to zanna in bai ce ka zanna ko ina ba in kan gaji da zama bai baka izini ba ka ce to na koma in ko wanda kaka tsoron ya tana taina kai da wani ƙasa amma dai kaka zanna mai alatikar mafi illa da yanzu, rawahu al-khamsatu illa da bukari malaman hadisi biyar suka rubuta wannan hadisi wanda bukari ko su sani wa musulmi duk sun rawaito shi kada kowa cewa wani limanci cikin iko na yake da ilimi ku karanta ma yare yansa shugabanci wanga wanga hadisi ku karanta mu sai ga masallacin mutane shi yasa wani ya ce min kwanaki ya ce haka kawai ya shiga gida ko da ta sun gano sallah ya ije limamin yace wallahi ka kuda masallaci ya ce duk abin da aka gani nawa a gani wallahi ba su goma sallah masallacin in dai ba su yi ba su hawa masallacin musu sallah wai abin nan ya gashi mai ƙari na limamin nan bai mai ya iza zai da faɗi ni bai ya ga abu ya yi kusa gare aza ya kai ba ita shi zai shi ba balle balle ya gyara sai eh ba zuwa ya yi to wai wai sauri sosai ya ɗige limami ya ce kakara masallacin kuma shi mutumin nan na san iya dawo da nan kuka shi yana bashi to hadisi ne kun ga ingantacce malaman hadisi biyar suka rawaito shi da bukari shi kadai ne cikin su har da sahihu muslim ya rawaito wannan hadisi an abi abi ya radiyallahu anhu kana kana malik bin huwaili ya atina maliku ibn da ya kasance yana zo mana fi musallana masallacin ya ta haddasu sai ya dan yi hadisi wurin tuwaran na da hadarati salati yau mace sallah ta sau wata rana ko kunna da wuce kaddar sai muka ce mai bismillah ba limamin muna cewa yake ya dai muna hadisi sai ya tayi a ta turan nan sai lokacin sallah ya ko wa da lahu taqaddam muka ce mai bismillah faƙala ne ya taƙaddamu ba dukun ya ce tashin ku ya shiga gaba ba ni ba kan ni daga tawa masallaci ku ce in ba ku sallah ko alama wanin ku yi sallah mu ya ta wa hadisa kun lima la a taƙaddamu har in ba ku labari mista ban shiga gaba kun ce in ba ku sallah ku sa wanda kun ka saba sa ya ba da sallah ya an ka gama in ba ku labari dan mi nace ban ba ku sallah سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله yana cewa من زار kauman دو وند ya متاني فلا fala وكشي مسلمين wa kashi رجل منهم ور umma cikin su yi musulmanci kun ga cikin sibar limanci ku sa wani cikin cikin sibobin limanci ku sa wani wanda a cikin ku ba mai kawo ziyara ba kamar hukunka ga ana yi yanzu wai kawai mutum ya kawo ziyara wai har da sallar jama'a wai shi zai wani ka je masallaci ka za ka ba da sallah eh wani ce masallaci ka za ka ba da sallah to ba a yi haka irin manyan malamai halin su manyan malamai ba su zai sallar ai yin malamai suna da sunna duk ba sunna ta ta kawo su ba rawahu ashabu sunani bi sanadin hasani ashabu sunani sun rawaito shi da sanadi mai kyau bi sanadin hasani sai ka ga wani mutum an sa shi an ce ya bada sallah ka ce kashe baya ka kawo hadisin ka ka gami ciki za a ce ai ta ciki sai an sai an iza shi wani biyan shi hadisin bai da kyau don ɗaya a yi limanci sai rage ya ta ya shirya ya bada hudu ba sai an ga cewa ne ya kawo mana ziyara a shi ka bada sallah ba kai ba sannan ka gani abin nan an inganta wani hadisi dole ya inganta shi don a bari ya bada sallah ta to ala yi ta hali wanda da ya kama mutane ziyara bai bada sallah kuma kun ji hadisi mai kyau ne ingantacce عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال abi umama ya rawaito daga annabi ya ce salasatun mutane uku la tujawizu salatu wa azanu sallatu ba ta wuce kunnuwansu limamai na guda uku ba su cika sharuɗan limanci ba kowane in an ka tallafa sallati ba marmako a ta yin da Allah ko ga kunne ne ba ta wuce a bakin kunne ta kasa sai ta wado sun yin daidai eh su sun yin daidai don mata yi mun yi karatu da kushi yana da izinin shi sallah aina ma adraka tas-salat mutane uku sallar su ba ta wuce kunnuwansu Allah ya saba mutum yi al'abdul adu ku ba wanda ya gudano daga wayan gidanai hatta ya riga sai sadda ya koma wajen wayan gida ne amma sadda yake cikin gudun nan to duk sallar da yi ba ta wuce kunne ne dan nan bakin kunne ne ta A magana ta sai sama Allah Allah a karbe ta ko alama ko alama a na biyu wamra'atun ba ta wa zaujawa kai da matar da ta kwana mijin tana hushi da ita duk kalla da ta yi Allah bai ansa ta ba ta wuce kunnuwan na uku wa imamu kawamin wa wani lahu karihun mutumin da ka ba mutane sallah ba su so suna wadin ba su zauna, ba su so yana wani kunya sa. Wadda an ka ta jarraba an ka ce liman farillan musulunci shiga-shigan musulunci nawa ya ce bakwai masu interview shi babban ya ce sai ya jawo rawani ne sai rage baki ne lokacin wani babban sarki na na musulunci da ya ce sarki na bisa kujera sai ya jawo rawani sai rage baki ne ko kai ta fasa tare ka sai ya ce ranka daɗe an ga ceto kira ya zama jiya sai ya ce ce shi an daɗai sai an kai dariya sai ce ran kai daɗi kai in baka ce shi na, ka fata gani wani aka yi sai ya yi ya gama shi ba ya rage ta ɗauki ta yi ya bayan ya gama da sai aka ce to fatiha bai a matsayin da ya ce ta kai ita aka yi fatiha ita aka yi wala baya an gama dariya an gama dariya a yan caju da shi da tsaye zala da aka jariya masallacin sarki na guda ɗan izala guda ba ɗan izala ba to shi ɗan izala shi ya ci jaraba sai an kace to liman ya za a yi da matsalar ka liman ko baka liman ce gama kai mabaka ga Allah ce yawa yawa ko ba ne kuma daga Allah yawa yawa sai shi kenan ko sai shi ya nada shi an bashi ga Allah an ka to sai ga Allah san kai na son masallaci kuma mutum na ya rasu yanzu amma har ya rasu fi aliman fi aliman nan an bashi ga Allah mutane ba su so ne ya ba da wani abu sai an kai nuni ne an ka ce liman ko ba ka limancin ga maka ga Allah ya ce yawwa yawwa ne ko ba ne ga Allah sai an ka waye liman ya haifa ya sai a kone shi da shi ko ya ci ba shi an liman to ba gargajiya ka ji an ce ba su ina ruwan kai ka bada ka gyara a fiye ka bada ka gyara a fiye gargajiya ka ji an ce to irin wanga da kawo mutane limanci ba su so ne ce sallah sai ba a karkar wannan limami ko har ya mutu shi yan limamin ya ya ya rasu ba da dadewa an ka ce miya matsayin fata ya ce ita aka yi shika-shikan musulunci da aka lissayi fata ita aka yi ga shika-shikan musulunci cewa dai ku shi an nan ba ku kuna nan kuna ta abin da kuke yi ana nan cikin ƙasa ana ta abubuwan da ake na wasa da addini kuma duk da haka abin na ba shi ya sadu wasu abubuwa da kuke gani wargi da addinin allah na wani lokaci sai ya ɗanyi fushi haka duk lokaci ba lokaci sai ya sanyi fushi a rawahu a abin nan a tirmidhi wa abu dawud tirmidhi da abu dawuda suka ruwaito abin da wannan hadisi shi tirmidhi da ya ruwaito wato Sai mu ya rawaito bi sanadin hasan da sanadi mai dan kyau abu dawud shi kuma cikin wani lafazi shi, wa lafazuhu lafaza abi dawud salatatun la yaqbalu Allahu minhu salata mutane uku Allah bai karba sallah gare su daga cikin su man takaddama qauma wanda ya limanci mutane wahum lahum karihuna su mutanen ba su so ne kun ba don kyama te ba don dalilan da ka sa a yi kyama te shi yasa ba su so yana da dalilai wayanda wayannan dalilan suna ka sa ba su so ne wa rajulun a tassalata dabaran da mutumin da ka zo masalla bayan lokacin da ya wuce dabaran ba da fawati a ya ba lokutanta duka sun wuce da laruri da mafitari wa rajulun ita bada muhararan da mutumin da ya mai da ɗa ya mai sai ba ai istarka nafsan hurra ya ya mai da rai wadda a tantacciya da ya ba bawa bayan mai shi ta bawa ya fi zuwa to shi ma ba a sassan lafiya wa nabi da umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam kan abdullahi bin umar ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce salatatu ala kusbanin miski mutane uku suna bisa tarin turaren almiski yawmal kiyama wurin zaman su bisa ga tarin turaren almiski na yawmal kiyama ranar kiyama ya gabe da humul awwaluna wal da mutanen warko da na ƙarshe kowa yana sha'awarsu rajulun yanadi bis salati khamsa mutumin da ka kiran sallah da salloli biyar ladan na shi wato yadda kun ka sanni haka na yake kun san wanda naka kiran sallah ko yaushe in littawo babu liman sai babu ladan sai in kiran sallah ko to haka ne yake kullum shi ma wannan ladan ne haka yake kiran sallah fi kulli yawmin wa layla kowane yini da dare to mutum na warko ke na biyu wa rajulin ya umma kauman wan biye raduna mutumin da yawa mutane limanci kuma sun yarda da shi mutane na son limanci ne yan an ka zai ba da sallah mutane na jin daɗi wa na Allah liman yau mutanen kwarai misali mutanen kwarai na jin daɗi ya hanka cewa da shi addini wa abdun adda haƙƙan lahi wa haƙƙa mawali da bawa wanda ya ba da haƙƙin Allah kuma ya ba da haƙƙin mawali yin gida ne to waɗanda uku ranar kiyama ba kujera dai za a zamu sai an tara turare ya yi tudu sai a zo kujeri bisa kamshin su dai suka sha Allah ka sa mu cikin kun ga akwai ladan ciki kuma ga ni ladan ne kuma cikin ku akwai ladan duk ladan ne kuke duk kun taɓa ladan ciki to kenan Muna? to tun da dumuna ki kira mu mutumin sa tun da dumuna tun da dumuna ladan ne to hmm. dan ni yanzu haka da kuka gani na ba wai ladan guda ke. wurin ga da kuka gani na ladan da ke kuma ko ta sha abin da ya sa kuka ganin man kira sallah ta sha da ladanin ta shafi lahira rada da yadda ya ake cikin da ya kai ce ladanin almasi ya yi kira eh kaɗai ba da wata rana ya zan nan bai in Allah ya nahi in sani sani ne in Allah ne in sani sani ne kai abinda kuma bai ne in sani ba ban sani wace eh sai in lima ladan bai hanko shi don in an ka ce yanzu mun zanna mun nada ladan shi zai yi kiran sallah masallacin ga koyo shi kun ga sultani na iko ne na kiran sallah to in bai na ya yi kiriya ko bai da lahiya iko ne na to in bai nan kaga wanda bai ya tsawo ya samu sunna ba a nena ibi ba wanda bai ya tsawo ya samu sai shi Allah ba ta wa tirmidhi wa ahmad tirmidhi da ahmad sun karwaito wannan hadisi da sanadin hasani da sanadi mai kyau to sai a takabihu ma laitiƙani ana so liman ya sauƙaƙa sallah tare da kyautata sallah kuma ya takaita ya jaga da jerin surori amma ya tabbatar da ya kyautace don kashe gaggawa a shi a ba daidai ba amma dai ya takaita saboda mutane kamar da darasin ya gabata a cikin mutane akwai mabukaci wanda sallan nan ɗai yaka jira a gama ta yana da lalurori da yawa gaba gare akwai wanda ya tsuwa irin dogon tsayin nan bai iya yi akwai marar lahiya saboda haka liman ba a su ya ja dogon sura kwarai takaitawa aka son yi ai kuna ganin su dai su da kajan dogon sura kuna ganin da sauri yaka kira irin lokacin da ya kamata a yi kira'a ta abin nan ta minti biyu to sai ka ga ya kira'ance kira'an nan cikin ila minti ko guda bai kai ba kuma ka ji ya kyauta ce kira'a ce ka ji kira'a zai kyau kuma kuma ga sauƙaƙawa nan da na je a gama sallah da an ce wa allimai yawa an ce su dai sai ka ji mutane na ta nishaɗi suna ta murna saboda kira'a ya kai cikin sauki nan da nan a gama sallah cikin nishadi amma wasu limamai nauyin baki gare su kuma ya ce doguwar sura zai ja kuma ga baki ne da nauyi to kun ga wannan kan gaskiya yana zalunta mutane wannan kan lahira an ka sai ya sha kashi wannan lima to suna da laifi to kaga irin wannan magana akai to irin wannan magana akai mai to su ya kamata shugabannin su kai ne su kai ne magana mm, to ko ina na an dai sun sani sai a ne magana don shi ya unhwanin shugabanci unhwanin shugabanci ya yi magana ga abin da ya kamata a gyara amma an abi masaudin radiyallahu anhu anna rajulan qala abu masaud ya ce lalle wani mutum ya ce wallahi ya rasulullahi inni la ata'akharu an salati gadati karatu mu na dazu wallahi ni ina jinkiri in kitawa sallar sahi ban zuwa sallah masallaci saboda me yace mai ajal fulani saboda liman wani wallahi ya rasulullahi ban zuwa masallaci saboda wani ya tona shi waɗa ma annabi mista ba ka zuwa saboda wani ya ce mai ma ya duli bana dogo sura ya ka ja da mai ruwaya abu masaud ya ce fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, fi mu'izatin ban taba gana annabi cikin wani wa'azi ashaddu gadaban minhu yawma idin yayi fushi mai tsanani bisa ga wanga ranar annabi yayi fushi ga wanga mugun liman wanda haka hana mutane zuwa masallaci saboda kawai tawa sun magala sana na ya ce inna minkum munafiri lalle cikin ku akwai masu kore mutane wa ayyukum ma salla bin nasi falya falya tajawwaz duk wanda ya salla da mutane ya ja gaje rasura wato kai ya tsawaita kwarai bayan nabiyin wadda ifa wal kabira wadal haja lalle cikin su akwai mai akwai da ihu mai rauni wal kabiru akwai tsoho wazal haja akwai wanda adda bukatoci daban-daban wai za su da namsi fala ya tadawar ma sha in yayi sallah shi da ya ja dogon sura wa da ya ga dama in kai sallah ka kai dai ita yi da ku zai ba da annabi ka ga an ka kare cikin karatu yace annabi na sallah ta cikin gida ya laba ba ya shiga ya bi annabi yace annabi ya ja sura aya 100 ga bakara yace na san da ya kai 100 yanzu yana duka ya kai 100 ya shayi ya ce to na san da iya kai ɗari biyu yana tsaya ya kai ɗari biyu share ya ce to na san iya kai ƙarshen sura nan yana tsayawa ya kai ya share ya shiga ali imran ya gama to yana wa annabi ta ya shiru ya gama ali imran ya gama nisa'i ya gama ma'ida ya gama al'ami ya ce hatta hamamtu bi amru hatta hamamtu bi amru su'e hanni ne mugun abu an ga shi kai ne ya ce wallahi na ni abu ajilisu ajilisu wa in zama na in kale shi yaro na amma bai saba da sallar mai gida ba sai ya laba ba bi shi to in kana sallar ka kai don wani ya bi ka ya taba ne, kakka kakka saba da ka saba ko qur'ani ka rike haka kana ja hizo hizo to in wanda bi ya to ya bi ka in ma akwai lokacin da in daɗin kira'a ya to ma tun da an ce idan lazza ta zo kakka duka idan lazza ta zo daɗin imani ya shigo ake ci gaba da yi ko sai ita ta aka zo guda guda kai ko da kai daɗi imani ya shigo ibiyar a wace ita wo da lazza ta to an ce ka ci gaba to amma in tare da mutane na to wala ta jawwa illi mana masallaci kam wala ta jawwaz dogayen surori da aka magana to ba hana ba amma in kana kai dai abin da kuka gani yara matasa na yi kurciya ta kaɗi ba su yana gani shi Allah ran mana kwa zuwa ɗai shi kai wanda ya gada ba kwa zuwa ɗai shi kai wanda ya gada ba to ai mai wazi ya ji tsoron Allah shi ba ka mutane dan yana haka nan wani gaskiya bari masallacin nan zai shi yasa kuka ganin an kai kama sai ku ga mai gida wayo yana cewa ku daidaita sau kallo da shi kai gani akwai tsoron yi da ya diba ya ga irin waɗanda dogo sura ba ta jayuwa da su to ran nan ko ya yi niyyar jan doguwa sai ya takaita a ja gajeru don kada a cuta musu ta wanda duk kaga yana ta son ya to ya bi ka sallah ya yarda da kai yana son ka ya yarda da kai yana son ka to kakka ci amana ce kai Allah ya ke mu shi yasa za ku ga abin da wani hadisi ya ce wani ya katadi bi a da ofihim ya yi koyi da mahi raunin su kuma da laku ya dibi wanda bai da ƙarfi kwarai ya dibi irin tsayin da ya ka iya hankuli kamar ka dibo irin da, a daidaita sau sai ka ga wani mutum wanda ga sanin ka gaskiya ga shekaru na irin wanda bai iya daɗewa sai to ya koyi da shi kamar da gani ne da kai kamar ya ka umarni ya ce to jawa da naka iya rawahu khamsa ana sai radiyallahu anhu kala ma sallaitu a imamin qatu ana ya ce ban taba sallah bayan wani limami ba akafu salatan wanda yi sallah yar gajera wala mu kuma yayi yayi sallah yar gajera kuma yayi sallah cikakka minan nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga annabi A wato ya yi kowa sallah cikakka kuma gajera wa in kana su ma a sabi lalle ya kasance yana jin kukan yaro jariri wa ya kafe hu sai ya sauƙaƙa. ya shigo da da niyya ya ja wa wallaili misali sai ya ji kukan yaro sai ya ja ina anzalahu misali saboda kun san zamanin annabi mata na zuwa masallaci kuma ba daban suke ba inda suke yana ji domin inda duk sahun maza tsaya na mata ka ɗauka saboda haka wato in sun yaran su sun kai kuka yana ji to da ya ji yaro ya buga kyallowa daga dogo sura sai ya ja gajera makafata an tuftana ummu don tsoron kada a haice na uwa ta yi don tsoron kada uwa ta yi tunu saboda mace in ɗanta na kuka ba ta da natsuwa in ɗanta na kuka ba ta da natsuwa a wafi in ni la aqumu fi salati a cikin wata riwaya annabi ya ce ni na kan tsayu a cikin sallah uridu an wula biya ina so in ja dogo sura in tsawaita karatu ciki wa asma ubaka asabi sai in ji kukan yaro karami wa a tajawwazu fi salati sai in takaita da sallah karahiyata an ashika ala ummi don kyamar kada in tsananta ma uwa ta yarwahu al-khamsa kun ga duka waɗanga dalilai na da mai littaye ta kawowa wayanda aka so mutum ya yi amfani da su ya takaita ba wai dole sai masallaci za ka za ka gwada mutane kai maka kake ba dole sai masallaci ba akwai wuraren gwada manci suna da yawa musamman dai cikin sallolin dare mutum ya ja duwa da ya ga dama gwargwadon wanda ya ka iyawa shi kadai ne a gida ne in mata ta ta gada ba ta bi shi ai in ta gaje ta kai sauri. amma dai kasa hana mai ci gaba da kira a tewar ya kamata rawahu khamsa عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم limamai su ne maku sallah fa yana sabu falakun in sun yi daidai ga sallar nan da ku da su duk kun samu lada wa in akhadahu in limamai sun kai kuri falakun kun samu lada cikakkawa alaihim zunubi ya tabbata gare su in liman ya yi sallah daidai da shi da mamu kowa ya samu lada in liman ya yi kuskure mamu sun samu lada liman ya samu yi don haka kuma liman dole ya yi tanadi kamin ya shiga sallah shi ya sa kuwa gani kamar irin saudiya misali in mutum zai na masallaci duk surar da ya son ya ja sai ya yi sallah da na tafan wani ba sallah ɗaya ba sai ya yi ta maimaita maimaita ta Allah zai ne ya san adadin maimaita da zai mata to da ya shiga masallaci sai ka ji yana canta kamar ga zuciya ta hankali ta nazari na ba wani abu na ba nazari na ba su da aiki sai wani ko ba kullum shiga ba da sallah ba sai ga azumi na za a ce wani shi zai ba da sallah kwana goma misali na farko ko kwana goma na tsakiya ko kuma raka'a kaza wani zai yi raka'a kaza wani kuma yi duka wannan a can to za su zanna suna ta nazari suna ta maimaita nazari to wannan abu na mai kyawu mutum ya yi nazarin duk surar da ya kasan ya karanta shi ta duk wanda ka sarro qur'ani haka nan baka shiryo shi ba haka kawai ka sauko yanzu na za ka zaɓi sura ko mi allah rabancin ka wata rana sai ka ya kuɗi. shi qur'ani ko ya yi kare haka nan duk inda ka so ka karanta ba ku ganin alarmomi wajen wa'azi ma da kwararri na alarmomi na amma sai daga wani lokaci ayi ayi ka ka da aya ai ya saba bashe ta mista yau bai bashe ta bai yi nazari ba shi dai na nazari ya bai ba ai ya saba bashe ta rabda an kai daidai ta shigo cikin yadda ya nazari sai ya bashe ta amma yau bai yi nazarin ta ba daga sama ya sarko ta sai ta kure sai ka yi zuwa da kanka ko kuma daga baya in ka talabo can ƙarshe sai ya asa wani sai a tashi ya kasa kawo farkonta amma bayan ya yi tuki buge ne can in ka ja a duka sai ya karbi ƙarshe farkon na hobe ya kawo shi kuma kun san ya sani duwan da tona an san ya san ƙur'ani haka nan na aiki ba da kuma ka karatu ba ƙur'ani ya kulle mai gida kuma surar ga idza ake alwaqi'a ko kafuwar qur'ani majidi kullum ƙarshen sallah sai ya yi ta amma ya to ta kure mai Aisha ta ce ni ko gane bayan karatun Qur'ani da yawa ba gane kwanci gaba gare shi amma ban ya kawo mai ta can akwai wata yarinya da kaje haka ne ya kai da dare ita ma sai ta tana sallah da ita ko ta gama sallah daidai lokacin da ya ka gama ta san sa da ka gama san da ya ka gama sannan ta ka gama sai ta ja wannan sura yana tsaye ya kasa ya yi shiru bai da mai mai buɗi ya yi gaba gaba ba ta yi ba ya dawo baya ya ba ta yi ba sai ya tsaye cik sai ya ji karatun yariyar nan sai ta sassai sai ya wuce da ya gama sallah ya mata addu'a Allah shi mata rahama kun ƙur'ani haka ne yake ni idan na ce da ma wajen karatu ta ƙure ne ni ban gani laifi kuma ban bari ne ya ɓaci don ka gare ne ya ɓaci mai girman kai son ya kai a ce ya yi komi ko to ƙur'ani ya wuce wannan mai kure mai gida ba ne kai wa kai ƙur'ani haka ne yake dan haka don ya kure ma kakka samu damuwa ba abin mamaki ba ne shi haka nan ƙur'ani ɗaukaka ce haka nan tafi ya yi ƙarfin kowa kowa ya yi ƙarfi ne an sau ba na rabi Allah anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam kala la ya hilla limri'in an yanzu rabi jau da bai ce mu baya halitta ga wani mutum ya kalli tsakiyar gidan wani mutum a tayar sa asana sai ya nemi izini wa in nazara faqad dakhala in ko yaddi bi gidan wani ba da izini ya mutu ya shiga gidan ba da izini hukunci ne guda da wanda ya shiga gidan mutane ba da izini ba wala ya umma qawaman ba ya khussa nafsahu bi du'a ibnahu kada mutum ya wa mutane limanci ya kebe kai ne da addu'a banda su shi alli ma amma ya yi ta kai ne addu'a wayan ba ala hada in yi haka ran fakar kana kun hakika ya ci amana su wala ya kuma ila salati wa huwa haqinun kan mutum ya tashi zuwa sallah wa huwa haqinun yara matsi da boli ko matsi da kashi to kada mutum ya tashi zuwa sallah ko haƙinu wannan hadisi da ya hana liman shewa kai ne addu'a na ga ibn qayyim al-jawzi cikin zadul ma'adi ya gina babi kuma ya dadi yana magana kan wannan hadisi karshe bai bar wannan hadisi ba sai da ya kai shi kwandon shara ya yi tabi ne sai da ya kai shi kwandon shara ya kuma kawo waɗanda a dalilin da ya sa hadisin ya zama rauni ya kawo su ai da ma nan annabi kai ne da ya kawo a nan kun ga mai tajin jami'a lil usul ya ce hadisin nan hadisun hasanu ya ce hadisi ne hasanu amma dai zajin ma'adi na gan shi ya raunana shi cikin khairu zadi al'amal salih khairu zadi wanda muka kasha shi ma na ga ya raunana shi ciki ne ya ce hadisi ne mai raunana amma nan kun ga ya ce hadisin hasan saboda haka in ka tashi aiki da shi sai ka ce ka hawa hobi ta da jami'a hasana hobi ta da jami'a sai ka sa wata in ka so ka bata shi ka ce da abawu al'amal salih khairu zalim da abawu zadu ma'at sai ka tsaya maka kai muka roƙo Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana salati ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ashe mu. Allah ka gafarta zunubanmu Allah ka raba mu da sabon ka koye da bayani kuma ka gafarta mana sabon da muke yi boye da wanda muka yi ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka raba mu da sabon naka da sha'awa su lalurorinmu da bukatocinmu duk na alhini ka biya mana su abubuwan duk da muka tsoro kai mana kariya gare su Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka ba mu ikon kwana na wuri nan za mu kwana insha Allah